ai da alama ma nan gaban kaman kama ne zai dan naga alama kaman maye ne wallahi ke ba za ki rika mata fada ba ki rinka duna mata abin da duniya ta kunsa kaman wannan har ta san wai ta yi maganar saurayi ki bani dama in kika bani dama na tabbatar ba za ki da na sani ba kaga malam dan Allah ka saurara mu ni yanzu babu ma ni wani namiji a gaba na kawai kai haƙuri kuma abin da nake so in fada maka kar ka kara zuwa kofar gidan nan kan ƙara zuwa jika ce ba eh, gani zuciya ta amince ta so ina ta shan wuya yanzu dai kar ki damu ki dai yi haƙuri kin ji Kin gani yanzu duk ba wannan ba yanda kika koya min sa tufafi da iya kwalliya duk bai ishe ni ba ina so in zo har gida ki dinga koya min to shi kenan zan yi wa kamal magana kuma ina sa idan an baku hutu za ki dawo nan gidan da zama sai in ci gaba da koya maki abubuwan da na saba koya maki ko ba haka ba kuma zai yadda me zai hana shi kuwa tabbas zai yadda aiki kin san matsayi na gare shi ko to ai shi tun tunda kin faɗa haka gaskiya dai duk mutumin da yake addu'a abubuwansa zaka ga sun tafi babu wani matsala ba shi sa kullum muke addu'a ba ba dare ba rana sau mun Allah ya dinga daidaita mana mu gani zuciya ta amince ta so ina ta shan